war haka barkamu da saduwa a bisa kan wannan shirin naku na matasa. La Fada continue son aventure dans la région du manga, connue pour sa richesse culturelle et ses ressources naturelles, amma wannan jihar ta Difa an santa sabilin tashe-tashen hankali da har-haren da 'yan Boko Haram suke gama kudu maso gabashin jihar. Selon des données chiffrées et infographiques du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, transmises à l'AFP, Adifa sévit depuis 2015. Le groupe djihadiste nigérien Boko Haram a été le théâtre de 156 incidents. Tashi hankali da ke tahe illoli Kalakala, kala Iyalai sun bar gidajen nasu da dukiyarsu ga matsalar Rishin, karatu na yara, rashin ɗaukar yaunin marasa lahiya à Likitochi. Likitoti, c'est Liki. Mais comment les gens de cette région font face à tous ces bouleversements Yayane wannan yanayin ya shahe su kuma wace rawa ci suke takawa a cikin yaƙi da wannan annobar. Ga mu a tare da ƙungiyoyin matasa tare da su zamu wannan hira. Ga mu suna naka. Bula magabciya. Toi ta structure. Moi je suis venu au nom des ambassadeurs, jeune leader. Ok, les jeune leader. Oui. <laughs> Toi, Isa Abakar. Ni sunana Abukar Isa. Ok. Haifuwan gegi mai girman difa. Mhm. Tunda voir fara harkan boko haram ba mota ba a difa gudun da aka yi ma wallahi ina cikin difa dan tabbata miki duk abin da yake faruwa na sani eh, kuma ni ina kungiyar matasa mai fafutukan neman zaman lahiya wanda ake kiranta Mojedek Movement de Jeunes pour le Développement Éducatif et Citoyen. Ok. Sannan ka rasa wannan shirin? In zo gare ka. Eh ni sunana Isaka Yakuba. Isaka Yakuba. Mm. Nawa no, structure? eh Iripor. Iripor. Ok. Eh. so le bienvenue sur tout ça la fada. Ici, à ma gauche, j'ai Eh, ni sunana Amar Malawal. Ana ce Amar. Amar Malawal, ok. Tu es de quelle structure? Ni président ne na association des jeunes leaders unis pour la paix et le développement. Haba yoga, abu ga zan ce inda yake. To, in zo mai rawani Ok, kuna tare da Tilla Karumi Umara. Tu es de quelle structure? AJDVI, association des jeunes pour le développement et la valorisation des initiatives locales. Ah ben super. Vous faites quoi comme action? Ana aika kala diya akwai saman kan development cigaba kasa ma in ce ci gaban na farko yanzu. Ok. Les autres, vous allez vous présenter au fur et à mesure que vous prenez la parole. Ok? Vas-y, présente-toi. Assalamu alaikum. Moi, c'est Chetima Arimadi Issa, président de l'ANPJ, Association nigérienne pour la promotion des jeunes. Ok. To, da su za mu wannan hira kun ji dai wannan bakin namu wanda muka gayyato. A nan radio amfani yau muka dora Father tamu bisa kan duka rawar da matasa takawa cikin wannan matsalolin da wannan jihar ta take fuskanta na rashin tsaro da har-har da Rapport mensuel de monitoring Hinga de Protection, commune de Difa, Chetimari, Gingimi, Geskeru, Maina Sorwa, Tumur, Kabalewa, Fulatari, du Bureau de coordination des affaires humanitaires au chat de juin 2021 Nabamu bamu yadda yanayin tsaro da kariya gurin ke Décrit une situation de protection qui continue d'être négativement impactée par la détérioration de la situation sécuritaire. Direct comment vous vivez toutes ces crises sécuritaires Comment vous avez vécu toutes ces situations wanda suka da kusa kwa. Hmm. To, zan ce alhamdulillah yau a rayuwar da muke ciki. Yau da gobe ana irin activity wannan na sensibilisation na wayewar da kai. Mhm. Ana wasu abubuwa na occupation kin matasa kadan kadan yau an dan wayi gari alhamdulillah in aka duka kin tahiyan kullum yana bese. e muna kyautata zaton kuma in aka yi shekara guda ku ana iya samun kai babu kowa ma wanda zai ta yi. In na shurare ka kamar kai bin da ya tsaya maka a rai matasan da suke zuwa suna tar da wa'annan 'yan ta'adda mm. suna aiki tare da su suna wannan aikin aisha kai ne ma ya tsaya maka a rai. Mm, alhamdulillah <clears throat> shi kin ma akwai shi. Me kuma akwai dokokin da gwamnati ta sa. Mm. sanadiyar sa dokokin nan ya sa saura sun ta can waje don su zama masu ramkon gayya mm. don ka akwai irin wannan abubuwa dole ne sai mun yake su me yadda na ce da yau da gobe ina ganin alhamdulillah mm. ok akwai wanda za ya bani karin bayani bisa kan yaya ne matasa suka yi rayuwa da wannan tashe-tashen hankalin wacce irin rayuwa ce suka yi cikin wannan tashin hankalin mhm. talaka kama in an katse aka diba kama yadda a mare hodi eh. garin nan kuncin da aka shiga ba ma magana shi ba a kwatanta shi kamar dokokin da gwamnati ta saka akwai dokokin da ta ji ma matasa matasa sosai sun ji ciwo an ka ɗauki fannin noma da kiwo ma eh. yanzu an ka ɗauki noma yau a ƙauye in ka yi matashi za ka tarro shi shekara in yi a da da mashin sabo shekara da ya juyo ya yi noman shi ya samu tattasai ya yi noma ya yi arme yanzu noman nan babu shi mm. yanzu an ka ɗauki kiwo ko kama kihi babu kama kihi yanzu a difa ko ma ana kama kihi ma dai sama sama ne baki baki ne ake kama can ciki ba kama kihi ba an bari ba yanzu ana ko an bari ko an bari bayuwa ba ko ina bane mutane suke da aksi su shiga da akwai wajen da gwamnati ita da kanta ma ta hana a shiga wajen kuma hmm. akwai wanda su yan ta'adda su ne suka hana shiga amma inda yan ta'adda suka hana shiga ya yawa abakar eh don yadda ce akwai musamman dokokin da gwamnati ta sa da farin ban so in shiga ciki ba gadan-gadan me ba ba bata yiwa mutane suna kabu-kabu wanda da matasan cikin gari da na kauye in ka ɗauka farko mini za ka samu dubu-ne. a zo karf rana guda a ce an yanke wannan a lorke ba amma ta da musu wani aikin da za su yi ba pule zo kife ike man can wajen ana ce musu shigo shigo ba rami za a ce in ka zo san mil naira za a baka a baka moto sabo vai gwamnati ta sa doka na wajen hmm. san pour autant se rendre a alors consequence kin yawa sai kasance mutane suna taya da lotar kote don irin wannan abubuwa yana cikan abun da yasa diwa suka tai wannan guda ne daga ciki in kuka diba sur le plan commercial a game da kasuwanci da matasa suke ko a yau yau in kuka diba yau mai ne duk dare sai an yi halbe halben bindiga ba wani abu ne matasa suna guje ma bariyar kinduwan dan mine ne parce que ja difa ba ta samu dama kamar ta yi kasuwanci irin sauran jihohi na nijar ba me kuma ja difa ba a sauƙaƙe mata komi ba kuna ganewa babu saukin rayuwa duk da cewa mutane suna cikin kunci olu da a yi aiki da kuncin rayuwar nan a saukake ma matasan da suke a'a plito har yanzu ana kokarin a masa musu dagile musu inda gwamnati wani bi kamar ita take ma ba da dama. ta tura mutanen cancan wajen gabciya merci eh, ina eh, bon, vous savez depuis 2015 eh. région na difa ya fuskanta da matsaloli da yawa an kashe mutane an ni alevema mutane an kuma an kashe kuma dabbobi wannan duka an yi samu kuma mutane 'yan hijira dubunai na nigeria da suka zo a nan difa to wannan abun ya kawo tikas da yawa a cikin rayuwar difa mm. eh, kuma har yanzu aka diba har yanzu akwai mutane masu zuwa masu ituwa nigeria su zo nan ga don su nema refugee nan ga pushashe la protection a nan ga shi ne ya sa kamar ekonomi kasuwancin difa ya karya dai in kuka diba economy difa vraiment an samu cikasi babba eh kuma akwai lokacin da aka samu kamar fermetir na frontier kusan duk mu on fait frontier avec le Nigeria duk kayan namu yawancin duka Nigeria daga Nigeria ce kamu da shi hmm. to kuma an samu tashin hankali da yawa yanzu an like frontier Nigeria abun nan ya sa kamar dai kudin kayaki sun karu suka karu ba suka karu mm-hmm. kun gani ko kuma an samu kawo mutane da suka zo nan ba sai na za a je su ba tanan abun nan sarji ya in occupation anarchique de lieu ana iya samun kamar wurare kamar da ya kamata a ce na wurin kiwo ne da ya kamata a yi mm. amma sai gani a yan gudun hijiran su zo sai su zo su zamna cikin wurin kun gani ko eh kuma kamar dai masu kiwo ba za su iya zuwa ba inda kamar dai a ce akwai security na ya kawo cewa kamar masu yin taranzima sa kanga mm. dole su sai sun sai da babu inda ke gonakai ba inda ke akwai gonakai shi ma wannan ya haddasa kamar rigima tsakanin manoma da makiyaya akwai kuma mutane mm. sun bar garuruwan nasu diyawa yawa yanzu kuka hanyar gingimen ga zagan garuruwa da sun jima da aka yi su amma dai kuka diba sai kun yi hawaye mutane sun bar garuruwan babu kowa dakunan ma sun hadi abun dai abun tausayi ne kuma babban abun da ya jima economic difa shine eh. hanin da aka yi mutane su kama kihi ba eh an hana mm. su kuma kowa san cewa tattasai abun da ke kawo cikin economic difa diyawa ne shi ma an hana shi mura nan kuma dugu kuma dugu shi kare yana ta ya hali wajen 150 kilometer kun gani ko ga lak chad na duka an hana a yi activity sama kansu na abun nan ya sa cewa economin difa vraiment ya yi fragilize ya karya sosai kuma babban tikasin da zan gayi kuma yanzu a karshe wannan moto da aka hana kowa dai ya sani cewa a niger dai moto dai in aka kama sirki in moto abubuwa da yawa ne a mu na manafa da kun ji wannan hira da muke nan yau tare da matasan difa da muka gayyato a nan radio amfani aujourd'hui c'est notre partenaire du studio kalangu la radio amfani qui nous accueille nous et nos invités de la fada kan in ci gaba da wannan hira tawa da nake tare da matasan difa za ni ba don di dama cikin rubrikin tashi mu ji yau da waye hira et on se reprend juste après nasiru bodo Dondi la machine te souhaite calmement la bienvenue sur tout ça Merci, merci Dondi. Ça va euh, mon frère Merci au studio Kalangu, ça va. Alors on va parler de l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, cette rubrique te reçoit en tant qu'écrivain. Tu as essayé un essai. Voilà. C'est ça Ouais. Parlons un peu de l'écriture au Niger. On voudrait avoir d'abord le pourquoi de ton engagement dans l'écriture. C'est important. Euh, bonjour, cher euh, auditeurs. Bonjour, parce euh, que je préfère les camarades d'Ondi. <laughs> Yes, c'est pour la même cause. C'est pour la même cause. Et donc, j'ai mon engagement dans l'écriture mhm. et, une traduction, si vous voulez, littéraire mhm. de mon engagement politique. Parce que comme je suis un acteur politique, un jeune acteur politique indépendant, mhm. j'ai décidé de traduire en écrit pour la mémoire nos convictions personnelles, nos idées, ce que nous pensons de notre pays, ce que nous voulons pour notre pays et ce que nous constatons et à partir d'un constat d'où nous partons pour nous engager en, politique. Voilà ce qui m'a poussé à écrire. Et comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas un roman, c'est un essai. Et donc c'est un appui à mon engagement politique. D'accord. Vous avez parlé à l'instant de romans et d'essai. Qu'est-ce qu'on entend par roman Qu'est-ce qu'on entend par essai Bon, vous savez, en littérature, il y a plusieurs genres littéraires. Mhm. Et donc, euh, les romans, euh, vous savez, il y a un genre romanesque, les science-fiction, il y a plusieurs autres genres. Mhm. Et donc, euh, l'essai, c'est vraiment un genre littéraire mhm. où on écrit sur des notions dont on n'a pas le monopole ou même la prétention d'avoir achevé ou vidé. Donc c'est ça la différence avec les romans et, les déjà euh, un tout petit peu, puisque je ne suis pas profondément littéraire mhm. et j'utilise la littérature mhm. pour appuyer mon engagement politique. Donc les grands littéraires vous diront certainement avec précision les spécificités et les petites différences qu'il y a entre les différents genres. Merci, euh, n'est-ce pas, le politicien Nassir Boulo. On va donc parler. le <laughs> politicien, c'est un peu péjoratif. Ok, d'accord. L'acteur politique Nassir On va parler cette fois-ci de l'avenir de l'écriture au Niger, c'est important. Est-ce que vous pensez que l'écriture a un avenir ici au Niger avec une jeunesse qui ne s'adonne pas trop à la lecture Bon, moi, je suis déjà euh, très optimiste. C'est vrai, si on part du constat actuel, l'écriture euh, ne vaut pas grand-chose au pays, puisque les jeunes, comme vous l'avez dit, mhm. ne lisent plus, mhm. comme euh, les aînés mhm. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je profite de cette occasion pour nous interpeller tous en tant que jeunes, parce que on ne peut pas être dans l'engagement, on ne peut pas être un influenceur, on ne peut être quoi que ce soit aujourd'hui mhm. en étant inquiet, en étant insuffisamment informé. Et qui dit informé dit forcément lire. Mhm. Parce que quand on lit, si vous prenez même euh, nous, comme nous sommes et musulmans, même le Coran, le premier verset, c'était de lire. Mhm. On demandait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lire. Ikra. Ikra. Voilà, donc de là, on peut déduire l'importance capitale rêver la lecture. Et donc, si nos jeunes veulent se distinguer, veulent devenir excellents, ils doivent forcément lire. Et surtout, par exemple, aujourd'hui, sur l'engagement politique dont j'ai fait cas tantôt, mhm. si aujourd'hui quelqu'un, même un concurrent, s'il voudrait comprendre ce que je pense, il doit passer objectivement par ce que j'ai écrit pour traduire ce que je pense de la politique, ce que je pense de comment fonctionne notre pays. Donc, si aujourd'hui quelqu'un décide de m'attaquer sans passer par euh, le livre que j'ai écrit, il sera peut-être passé à côté et il sera peut-être, euh, il s'exprimera sans être suffisamment informé, alors que il, lui aurait fallu juste de lire le livre pour comprendre qui je suis, pour comprendre ce que je pense et pouvoir même préparer sa concurrence dans le commerce des idées que constitue la politique. Tout à fait. L'instant cette fois-ci est solennel. L'artiste l'écrivain, l'acteur politique, le juriste va donc s'exprimer. Nassir Bodo, Dandi la machine et les humains qui sont de l'autre côté te donnent la possibilité de dire tout ce que tu as au fond de tes entrailles. Merci beaucoup, Dandi. Et comme nous sommes là pour parler d'un livre, et ce que j'ai à dire euh, va s'inscrire effectivement dans le cadre de, la lecture, parce que nous aussi, quand on écrit et que nous ne sommes pas lits, euh, c'est un handicap. Nous écrivons parce que nous voulons faire passer des messages, nous écrivons parce que nous voulons nous faire comprendre par rapport à ce que nous pensons, nous écrivons parce que nous voulons témoigner de notre modeste passage sur, sur Terre, nous écrivons aussi parce que nous voulons que les gens apprennent concrètement qui nous sommes ce que nous pensons de la vie, de la politique, de la société du Niger et nous écrivons effectivement pour faire comprendre aux gens, pour leur faire appréhender le leitmotiv de notre engagement. Donc, euh, partant de cela, j'invite euh, les jeunes notamment à s'adonner à la lecture et même à l'écriture. Pourquoi pas Parce que dans tous les cas, ce n'est pas un domaine exclusivement réservé à ceux qui écrivent déjà. Nous devons tous écrire. Nous devons tous écrire pour témoigner, nous devons tous écrire pour partager nos idées avec les autres. Et, voilà. Voilà. Vous avez certainement compris, mesdames et messieurs, que Dondi a moins papoté aujourd'hui. Il est avec euh, l'écrivain, pas n'importe lequel, Nassir Bodo. s'il le faut, entre les lignes, puisque nous sommes à la fin, n'est-ce pas, de cette première partie. Et... Amis de la FADA, on revient aujourd'hui euh, dans les locaux de la radio Infani qui nous accueille. Nous sommes avec les jeunes

hira tare da shi shatima ari madi isa to shi ma dai ya zo mu hira da shi da abokin namu na fada <laughs> isa abakar to shi ma dai ya zo bisa kan wannan hira mu ji ra'ayin nashi da kai zano hwara wannan magana tawa a'a tsaya tsaya dakata brez dakata gani nan ta tambaya ta tsaya dai situation kin da jihar ku cikin wani yankin da shula suke tsaro ko mosu passe la cohabitation da su tunda daga an ce ana tashi tashi hankali ana kai hari ko ina dai an sa 'yan sanda a wannan garin da na zo irin 'yan sandan da na gani kai <laughs> ba su da iyaka yaya ne kuke collaboration kinku da su eh, in za ki bani dama zan dawo minti biyu. Eh, Ka eh, Ban na wuce minti biyu. Bisan tambaya na hwari ma ba ni tambayan ki na yanzu ba. Abin da ya sa kahin in aka ce difa. Yanzu me zaka gaida ba su Ga mai sauraro mm. kahin ya san menene matsalan matashin difa ya kamata ya san difan menene sani difan a c'est pas par aspect géographique mais me yasa matsalar nan ta shigo hmm. difa matasanta aikinsu shine noma kiwo da kamun kihi wannan shine babban aiki ba samu shansu na shiga ekol haka nan ba don saboda su a ganin su in kai karatu ma aikin banza ne bai kai samun da za ka yi ga noma ba na tattasai Okay. Hakan yasa suka ba da ƙarhi ga noma da kihi da kiwon dabbobi. Hmm. Wannan ayyukan suke yi kuma shanjama climatic ya zo wurin katran successive ya to noman da suke yi noman tattasai kuma sai kasa wurin d miliyon 15 miliyon tukun za ka yi recolt. koma mhm. dugu Komadugu kuma krikin komadugu yake zuwa sai ya zo tankin recolt ba sa samu su yi koma komadugu yake cinya duka. kenan katran successive kinan mutane suka talauci e a setan de l'autre côté frontière kinmu muna tare da nigeria frontière 150 km su kuma de l'autre côté akwai conflict ça existe ouais. maintenant c'est quoi normalement c'est à l'état ta sa akan ta cewa tunda akwai wannan conflict mutane na sun zama fragile pauvre ya kamata a yi réagir vite dans le cadre de sensibilisation et d'appui ita eh, ba ta yi haka ba da l'autre côté kuma ita eh, ni wannan na sha zuwa gouvernorat in ce faire attention a nan baki mgc ana zuwa ana ɗaukan matasa me sai a ce to eske an taba taba niger ba taba taba niger ba eske wani ya taba kawo hari niger a kenan babu wannan zancen to sai vendredi 6 février 2015 muna cikin mgc ana eh, rector king sabon university difa ya zo ana shagulgulan budiya sai a sai muka je kira ai an yi ataken kogi nan si kilometer an yi ataken boso a memta daga nan rikici ya tashi me ba tashi rikicin ba ne rikicin na miya ya haddasa ma matasa na ɗaya noman da suke yi bakin komadugu da cikin lakchad ne a partir de wi fevrier deja eta ya yi communique an ce a tsaye da moto duka hmm. moto kuma wanda legalima suke ci da iyalinsu a bisa moto suna kabu-kabu 13,000 abin personal da kwai legal kin banda wanda clandestine ma wanda ba suna a cikin tutin shan kuma masu jaran moto masu liki moto masu duka wannan akwai su san plan b eta ta tseda diran tuse etan jusqu'aujourd'hui ba eta ba wannan impact kin shi nawa yanzu haka akwai saura wanda suna cikin kaso ya zama babu aiki kwata-kwata babu abin da ya shahi noma ita ta ba da ultimatum na sosan duzar duk mutane cikin likin lactad su fito zai kai ya yi bama bama a cikin lactad mutane ɗiyansu da wane ne a cikin nan ne resansen san sosan kenzi mil person transima wanda suka yi ban da jankin kuma a cikin lactad wannan shine babban tushe na haraka noma da kiwo da wane ne duka mm-hmm, mm-hmm. eta minene ne kamar ta ce ma ta su hoto boko haram su zo su kama wuri har ga yau babu yakin da aka yi babu abin da aka yi abu na uku shine wanda suke kama kihi kihi kadai a ferkin a 14 miliyar take par an a difa me tout est parti à l'air wannan musamman wayannan abubuwa matsaloli wannan ta jefa matasa cikin zulumi babu aiki na daya basu da wayan kai da za su bi bariki su hudo wani abu organism sun zo a travers appel kin eta me dan wanda shi bai yi ba ecole bai taba sani ba ma wani kasuwan difa ma bai taba zuwa ba yana kauye daga ya tashi sai ya tayi ya dawo a ya kawo a sai da me ya sa naira aljihu aka ce mai yanzu babu zuwa a harkar noma bariki bai iya ta ba sai kewaye kewaye kowa ya nade hannu to wannan shine ya zulluman mutane da yawa a cikin wannan hari na tashi hankali 'yan nijar yawanci ba ideology ba ne na muje je mu yakin islam non pauvreté ne extrême ya tura su suka tafi to cikin duka wannan da kake na gaya mini ko yaya ne yan tsaro kuka yi kolabore da su bisa kan wani abun wannan relation ne gare ku da su a gaba ɗaya harakan tashi hankali tsabo ne sojan da suka zo ba su yarda da jama'a ba jama'a ba su yarda da soja ba har ga yau kowa ya ja jehen shi ya zamna lalle akwai kokari kokari da aka yi daga baya kaɗan mm. strategy da aka yi a travers and da travers certain -hmm. da sauransu me yawanci da wari abun sabo ne gwamnati tax ma babu ai daga baya ne aka yi tax kin da zai yi ba da madama abun nan dan tuna tunatar miki da cewa matasa sun shiga matsala a da difana na daukan soji ba mai son tahiya me talman ke babu ayyuka duka kohohi an rihe soji an 2020 da aka ɗauka nan meri 762 wanda suka zo suka ɗauki carte bule suna so su je soji su wanda suka ce kin san aka doka kat eh. aka doka dan 762 kat aka doka su kuma wani shi bai zuwan kin shi ya rike bindiga ne a hannu kawai ba a doke shi ba an ba shi wahala me de l'autre côté ya men patrowa kilo bindiga kyauta ne za a ce zo ka doka kuma soji ya baka kashi da santiron me qu'est-ce qui t'empêche d'aller prendre wannan oh, abubuwan shine wanda abakar na gode abubuwan hmm. tabulokin da suka min direse hmm. na halin da matasan difa suka shiga ciki gaskiya mai tada hankali shatima hmm. abu da nake so in sani ku nan kungiyoyin matasan wanda muka tattara a nan akwai aksiyon kin da kuka yi mene canjin yanayin da aka samu ina so in sani insha Allah don ka babban abin da nake so in hodi ban san ba abin nan din Me a din Nijar da wuya zaka samu garin da ya kai association ne ma structure de jeunes ma menene groupement wanda ya kai difa mm. wanga yawancin kungiyoyin duka ba dan komi ba ne sai pour répondre à cette crise qui est nouvelle wanda abu kare ke zance tun da sabon abu ne sai kuma yanzu mu matasan mu dama ma matasan mu ba ragwagi ba ne de par même l'histoire mai shekara ashirin wanda yana da harkokin shi da yawa to yanzu la structure de jeunes la da suka shiga dukansu wanda suke ayyuka Mhm, mhm. kowanne da sa fason yana kawo contribution din shi in kan duba da wuya za ka samu structure ma mai moins de 10 personnes yawancin su sai odela kuma kowanne il essaye in ba wani education ne wani harkan salibirite ne wani harkan development ne wani harkan promotion ne kowa yana kawo gudunmuwan shi difeka yanzu akwai ong da yawa to kowanne yana bakin kokarin shi a vakileta ana dan kakama mm. me ni ba wannan ne ke a tuwa kwari sai surtout akwai wannan structure ɗin duka akwai eta akwai kuma les ONG et partenaires eh. amma ba a ganin changement da cewa eh an yi évoluer relativement à la crise qu'on est en train de vivre bisa kan wannan zancen naka dole ne tunda tsarin fara haka yake tare shi mhm. mun shura rufa ta mun gane ikuta tai waka bisa kan la paix et on se reprend juste après ikuta ikuta yo yo yo yo tafiya da gwani ita ke daɗi ba zan mance farkon taɗi za ku shaida hakan ranar shaɗi wasu za su faɗa na yo raddi safari da baƙi, ku ji babu haɗi kauɗi kundi gadi sirdi daɗi garɗi riɗi mahaɗi ladi faɗi ƙarshe na su kun san duk ɗaya ne amma matsayi na su bamban ne to ku taka rawa 'ya'yan baba ko wagga ji san bai saba ba jiya ba za ta yi kamar yau ba tsari ta duk sun tsorata dan sun san mu ne manyan su ai sun san mu ne manyan su mun san takun merci. Euh, nous continuons notre bout de chemin, nous continuons notre aventure avec, euh, aux côtés des jeunes de Difa. Yanzu, zan ci gaba da tambayoyin na ko da yake na zo ta karshe. Abin da nake son kara bisa kan abin da wani ga. Wannan shirin ba ni kaɗai bane fa. Oui, eh, amma c'est très important. <laughs> N'azu an yi magana jiya bisa kan impact na situation sécurité isa ka kuba. Na an yi magana jiya bisa impact na wannan sécurité. Har yanzu da bisa kan impact kin ba su kare ba akwai wannan ba ma taba wani kotewa kamar yanzu ka ɗauka abin da ya shahar education ok depuis l'avènement de la crise en 2015 d'abord même ici dans la commune urbaine de Difa hmm. les écoles ont été fermées pendant au moins trois mois Banshi, shi Bout ka buɗe sauran l'école kuma ka ɗauka aujourd'hui tout au long de la Komadougou l'état a fermé 125 écoles 125 pratiquement yanzu ka ɗauka education a cikin Difa za ka ce babu na so a ce kuna nan garin kamar mardi ko mercredi da za ku ta yi za ku gani ekwal inda an ka buɗe wanda suke bakin kwalta ture sama wanda an ka buɗe su da za ku ta ku gani kare tara kare da rabi suna jiran mota da zai zo kai su wajen ekwal ke su in an kai su karhe goma karhe goma sha ɗaya darajar sun sake dawowa uh-huh. to a cikin irin haka ne za a ce an yi shekara ana ba da education kuma busa ta da marcewa. Okay. kun gani kuma yanzu ka ɗauka har wani plan B aka samu wannan plan B aka samu wani plan B aka ma na ga mutane bu shi magana ba suka education kuma su darajar burus kuma an ka ɗauka wanda suke cikin nan garin ma hmm. a cikin nan garin ma yau akwai elef eh, eh, dia wanda saura son de classes des examens ils ont besoin de s'entraîner la nuit mais avec le cours fait aussi c'est devenu un problème ouais. surtout in ka ɗauka wanda suke terminal wannan suna so da faire des entraînements la nuit mais yanzu da kawo ta kuma vous êtes obligé de passer la nuit là où inda inda kun kata kun gani wannan duka impact ne hmm. surtout yau kuma a ƙauyen ma a ganka avec la situation sécuritaire a ce kuna son lakwal masu yan problem puisque su wannan mutanen tsagarin garin naku duka za su zo su ɗauke ku kenan ku kuma raina su wannan ke air su an tran za mu ce musu a kibo kwara eh to kenan ku kuma kun zo kun ce kuma lakwal kuke so sahoshi shi ma wani matsala ne wanda ya shahe matasa da yawa yanzu bisa kan wannan kishin kin tashi education ina son kai ka dan ci gaba da bisa kan wannan eh, eh, zancen eh, kai a ganin ka aha eh ina tunani ba komai bane ya hana kowa ya samu tarbiyya ba parce que tout simplement gwamnati on ne sent pas l'autorité de l'état dans certaines parties n'est-ce pas des différentes localités yanzu ka doka kamar mai ne on a parti sud-est wanda daga tam abin da ya yi nan wajen mhm. a yin certain stade za ku gane su gehen kwalta parce que gwamnati ya iya assurance security kin su a inda suke yake musu gurgusu aka zalika likitocin su da economy su mm. mu mushina ko in ce mushina mutane ko likitocin mutane wanda kinon okin formation militaire su ma ison sont des jeunes de foi tantôt mutane da haka kinon n'ont pas cette formation là morale, qu'elle soit militaire ou tant d'autres, pouvant contrecarrer ses ouais, ennemis. Gérer la situation. Donc, babu force wadda in tu vas te sentir en confiance ka zo a aiki a tant qu'il n'y a pas l'état et comment parallèlement Amberma ennemi place je te le fais savoir ina gaya muku wannan an ennemi place yanzu ka zo wajen tamkin zaka ji mutane suna cewa suna zuwa suna koma zaka ji kuma ana musu rapporter sans pour autant que état ta ka mutumin da ya kamata ya mm. mais c'est tout à fait logique mutum kare zo ya Ouais. On ne sent pas l'autorité de l'État. Babu État a nan wajaji. Mutane ne haka mu da kai wanda bamu da wani formation ba ta yi wasu yonga. Tarbiya zai wuya. Me ne ka wannan? Parce que mutane da le system sécuritaire kuma da kuke gani uwaye sun yi neman abinci sama da karatu. Parce que uwaye ba su da ils n'ont pas une, une longue vision. Plutôt c'est l'immédiat. Kai baka da abinci wanda kake tunanin zai taya nema ya kama kai da shi ku je ku yi rarrafe cikin gari ku kamo ka ce za ka yi shi a lokacin baka ga wani abu da yake raporte dole ne mutane su bar harkar education sun yi ba ma yaran su su hauda musu kwano saman kai su je su yi talla ko su je su yi wani abu dan a samu wani abu da za a ci da a samu abin da za a ci <laughs> abakar kai zani baka ka ni magana ka ta karshe est-ce que tu aperçois une lueur d'espoir dans tout ce tableau sombre alhamdulillah wallahi muna ganin ci gaba sosai ma don saboda na daya banci ma wannan tashi hankalin muna da zargi ma na haraka a kafarama dutar inda za a ce duk wuraren noma mu za a saida ma arabi saudit mai program kin retur kin population da president bazum shi karan kanshi ya zo har aka je aka mai da sauran garuruka mm. wannan puwa ne wanda babban muna gani cewa za a yi resir puwa na biyu da muke gani ana yin resir su extremism su karan kansu roƙon Allah jama'a da sauransu ƙarhinsu yana rage mm-hmm. masu niyan shigan suna wasawa hakan ya sa muna gani espoir sosai da kwata-kwata ba a yin kamun kihi farfuran mutane daga chad cikin lak chad suke hudowa farfuran farfuran mutane suke wuce duk da riskin naka kama da motan da kihi ana kona yanzu kihi ta cikin difa ana gani har kasuwan kihi aka bude a difa aka bude a kabule an gegime akwai espoir sosai kuma tattasai in ka doka ba kamar da bane da naka ganka da bidon essence na wannan faro na essence eh. ka je gidan kaso hakolo amma yanzu za ka ɗauki bidoginka nan mai ka tahi gona ka yi alhamdulillah fi sabilillahi akwai cigaba sosai a cikin al'amura amma gwamnati ya tashi ya damke abin nan kinshi sosai ya mhm. zage damsa don saboda ya ci gaba da waye ma jama'a kai da kuma kama musu don saboda ko an bar noma da kamaki mutane arzikinsu babu tattalin arzikin ya karya kenan dole sai an kama musu an tallafa musu za su samu su yi shi da kyau irin na da. Na gode. To, wannan shirin na wani dai na Faransai Hausa ya kusa zuwa ƙarshe, amma ka in yi ban kwana da ku? zani ba Olivier dama zo mun da kronikin shi da shi za mu kare wannan shirin shi za mu dasa aya Olivier ina shin ka saba bien tranquille shirin an kusa amshi mun shi ana ils ont failli <laughs> prendre l'émission ouais mais c'est normal c'est difa et c'est chaud <laughs> c'est chaud ouais bonsoir les amis vous allez bien super chers amis auditeurs auditrices bonsoir à vous aussi ravi ce soir on va parler de l'hospitalité ok ouais on va parler de l'hospitalité, mais avant que je ne commence, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous, vous pensez de l'hospitalité et qu'est-ce que cela représente pour vous La parole est là, à qui veut la prendre Oui, vous oui. Ah, Moi, je ah, bah. crois que l'hospitalité est une valeur morale. Qu'au Niger, seul DIFA a cette valeur-là. On va la confirmer. je la salue sens. <laughs> Merci mon vieux, merci beaucoup. <laughs> en fait, j'ai décidé de faire une chronique sur l'hospitalité tout simplement parce que Difa est une région qui a en proie à beaucoup de menaces. Et quand on est à Difa ou bien quand on est une région comme Difa, on s'attend beaucoup plus à la méfiance, à l'attention, au rejet. Mais Difa a su se placer au-dessus de toute cette tentation. Et à Difa, l'hospitalité y règne. Dans les yeux des passants, dans les yeux des vendeurs, dans les yeux des femmes, des hommes, des enfants qu'on a eu à rencontrer dans la région de Difa. En tout cas, on a été accueillis et l'hospitalité, on en a bénéficié. À chaque émission de la FADA, les débats étaient passionnants. Les invités étaient là, sans crainte, hommes comme femmes. Euh, pendant le 18 décembre, malgré euh, les mesures sécuritaires, tout le monde était en tout cas euh, respectueux des mesures. Et ça, je pense que c'est une qualité de la région de Difa. Et parlant justement de l'hospitalité, je pense que dans un monde où on a un peu peur de l'autre, où il y a la Covid, où il faut garder des distances, où on ne sait pas d'où tu viens, quelle maladie tu as avec toi, tu as la Covid ou pas. Et si on rencontre des gens, des jeunes, des hommes, des femmes, comme ceux qu'on a rencontrés à Difa, et qui sont vraiment hospitaliers, on ne peut que qu'être reconnaissant et qui, que dire Dieu merci. Donc pour cette euh, chronique de la nouvelle année, une des premières chroniques de cette nouvelle année, j'aimerais que tous nos auditeurs et auditrices de Niamey, de toutes les régions, puissent faire un tour à Difa pour aussi bien évidemment bénéficier de cette hospitalité. C'est la fin de la chronique de ce soir. Et comme toujours, je terminerai en disant toujours paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Merci bien Olivier, merci euh, pour ce clin d'œil euh, à l'hospitalité de l'IFA, aux jeunes de l'IFA qui nous ont bien accueillis sur nos émissions. Nous zan aya da shirin za ku ci gaba da wannan hira tare da abokin aiki na Dondi. za ku hira basa kan wannan luyar da sparkin da abakar fara mun zance ɗazu kuna ganin canji yana nan tahe kuma ya ne kuke so wannan canjin ya zo basa kan wani fanni ne kuke so a kawo wannan canjin da gaugawa amma na mana fada a huta lahiya